Ahmad Babba kai ta dan majalisar wakilai ne. Mun yi kokari ka a ƙara don ya saba ra'ayi kuma ya saba hankali saboda dama kana sa doka ta ɓaci ne don ta kawo ci gaba a harkar tsaro a ƙasar nan kuma ni ina ganin maganar harkar tsaro ba abin da ta ci gaba sai ma ta ɓarɓara take saboda haka mu irin mu ba mu yadda ba amma da yake da makaradiya ake yi a hikarhe mu to sun tabbatar da cewa za a ƙara wannan wata shida. Ko Zafin ƙarfi ko babu dai majalisar dattawa ba ta yi muhawara akan batun ba, ta ba da hujjan cewa sai ta ƙara yin tuntuɓar masu ruwa da tsaki akan batun. Amma 'yan asalin arewa maso gabas da ke majalisar dattawan sun bayyana ra'ayoyinsu. Da farko ga Sanata Ahmed Zanna daga jihar Borno. Shi ne wanda ya kamata ya tsare mutane daga wannan hare-haren. kuma bai yi ba a cikin shekara uku wanda ya wuce kuma har ya zo ya sa daukan da ce a cikin shekaran da ya wuce yanzu shekara mu ɗaya to saboda haka in babu wani nufi kar ya sa mana don ba ma so a nashi bangaren sanata alkali jajere daga jihar yobe ya dubi al'amarin ta kundin tsarin mulki ne. A duba mana ai maganar da ake maganan kaddamar da dokar ta ɓaci gashi na kundin tsarin mulki a duba shahibi na ɗari uku da biyar. Ka'idodin suna nan. an yi na wata shida na farko an maimaita wata shida ai ma abinda dokar ta ce kenan an yi sau biyu dokar kuma bata sake faɗaɗawa cewa ko ta yi ba ko ko ko za ka sake karawa shi kuwa sanata bindo jibrila daga jihar adamawa yana mai kiran a sake sabon salo a magance ta'addancin. Mu ba mu ci a cire soja ba, mu in ma zai yi ma a ƙara soja ma a ƙara su kuma a bawa soja kuɗi a sayi musu kayan wanda za su taimaki mutane ba wai a dinga state of emergency ba. Haka, Sanata Ahmed Barata shi ma daga jihar Adamawan ya ce tokar ta ɓacin ta hana mutane walwala. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ya mai mai yamma, mai arewa banga kamar ba.